Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi na ranar talata shida ga watan Satumba. 'Yan shi'a sun yi zanga-zangar neman a saki jagoransu Ibrahim zazzaki da matarsa. An samu bullar zazzabin lasa a jihar Plateau. mun yi bincike mun doka jinin su aka kai lagos an a cikin guda bakwai din nan guda biyu suna da cutan amma guda biyar ba su da shi za a kuma ji cewa an shiga koya ma mata sana'o'i iri-iri a jamhuriyar Nijar ciki har da kanikanci. Daga nan kuma a ji wani rahoto na musamman kan 'yancin faɗar albarkacin baki a ƙasar Somaliya. sannan kuma mu koma kan rahoton inda za mu taɓo batun sace mutane a jihar taraba daga nan kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a jagoran addini a irani ayatollahi ali khomeini ya nana ta shakkansa akan ko saudiya za ta iya tattalin wurare masu tsarki na musulunci kuma ya zargi masarautar kasar da kashe mahajjata a wani turmutsu-mutsu da ya faru a hajin bara khomeini ya ce 'yan saudiya marasa tausayi su ne suka kashe bayan allah waɗanda suka haɗa waɗanda suka mutu da waɗanda suka samu rauni a maimakon su ba su magani kuma su su jinya kila ko za a ceto su ya ce su ne suka kashe su Khomeini ya yi wannan kalamai ne a wata sanar wanda ya dora akan shafinsa na yanar gizo na cika shekara ɗaya da faruwan wannan bala'i. sai dai bai bada wata shawara ba ko kuma bai bada wata shaida ba akan wannan zargin da ya yi nan take saudiya ta mayar mai da martani inda yarima mai kula da harkokin cikin gida muhammad bin naif ya ce iran tana kokarin ta sa siyasa a cikin harkan haji da ke bukatar akalla kowane musulmi ya samu cikin rayuwarsa a cewar gwamnatin saudiya turmutsu-mutsu na bara ya yi sanadiyar mutuwar mutane 769 to amma kamfanin dillancin labarai na ap ya ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a cikin wannan hargitsin sun kai mutane 2,426 bayan ta tattara wasu jawabai da kafofin yada labarai na cikin gida da kuma jami'ai na wanda kasashensu suka zo aikin hajjin. ministan shari'ar kasar gabon sarafin mudungu ya yi murabus a kan takaddamar sake zaben shugaba ali bango inda ya zama babban jami'in gwamnati na farko da ya fara ajiye mukaminsa tun bayan da aka kammala zaben hukumar zaben gabon ta ba da sanarwa a makon da ya gabata cewa shugaba bango ne ya lashe zaben inda ya doke ɗan takarar jama'iyyar adawa jinping da kimanin uru'u dubu biyar abinda ya janyo zanga-zanga da tashe-tashen hankula a kan tituna wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla shida mudunga ya bayyana wa gidan rediyon faransa na rfp a jiya litini cewa gwamnati ba ta sauraron damuwar al'umma akan kawo wato kawo zaman lafiya wanda shine ya yi sanadin ajiye aikinsa a jiya litinin kuma madungu ya wato wato madugun 'yan adawar jimfin da ya ayyana kansa a matsayin shugaban gaban ya yi kiran da a yi gagarumin wato eh, zanga-zanga na gama gari yana mai cewa sawa tattalin arzikin kasar ta naƙi zai matsa ma gwamnati lamba sai dai kuma mutane kaɗan ne suka yi zama a gidajen su jiya litinin ɗin wasu bankuna da shaguna da ke babban birnin ƙasar liverpool sun sake buɗewa biyu bayan tashin hankalin da ya gabata labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc babban birnin somaliya mogadishu wanda ba daɗewa ba ake ɗaukan shi a matsayin birni mafi haɗari a duniya yanzu yana shirin ɗaukar bakoncin taron koli na hukumar iga ta cibiyar raya ƙasashen afirka na cikin uku a karin farko a ƙarshen wannan mako bayan yakin basasa da aka kwashe shekaru da dama ana yi a ƙasar inji jami'ai shugabannin ƙasashen jibuti ethiopia kenya somalia sudan ta kudu sudan da uganda za su halarci wannan taron wadda zai mai da hankali a kan ci gaban siyasa da tsaro da aka samu a somaliya da zancen zaɓe na ƙasar mai zuwa na wannan shekarar ta 2016 da kuma batun rikicin siyasar sudan ta kudu a faɗar jami'an diflomasiyya a wata hira da ya da muryar amurka Minista harkokin wajen somaliya abdulsalam umar hadley ya ce wannan babban abin tarihi ne ga somaliya da yake wannan shine karin farko da somaliya ke daukar nauyin irin wannan taro na cikin wato a shekaru fiye da talatin ministan ya ce ba zai yake tsammani kan cewa za a huskanci kalubale na tsaro wanda kungiyar ta'adda ta al-shabab take yi a somaliya da yake ta jima tana kawo wa harkokin tsaron kasar cikas da ma wasu makwabtan somaliya musamman kenya kuma suna ci gaba da kai hare-hare na kunar bakin wake. a makon da ya gabata ma wani bam ya tashi a wata mota da yake ya kashe akalla mutane 25 kusa da fadar shugaban somaliya to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a Abuja inda 'yan shi'a suka yi zanga-zangar bukatar a saki masu shugabansu Sheikh Ibrahim Zazzaki da matarsa. Nasir Adamu Alhikaya gare ka. Ƙungiyar 'yan uwa musulmi wato 'yan shi'a mabiya Ibrahim Alzazzaki na ci gaba da dagewa don neman jami'an tsaron Najeriya su sako shugaban nasu Ibrahim Alzazzaki da uwar gidansa Zinatuddin. 'yan shi'an dai maza da mata sun yi maci tsakiyar abuja da ya kuwa neman sakin shugaban nasu da ke adane tun disambar bara bayan aron gama sojoji da 'yan shi'a a zaria yar shugaban kungiyar shi'an suhaila ibrahim elzazzaki da ta ce ta samu ganin mahaifin nata ta yi karin bayani wato ainihin yana da kwanciyar hankali mutum ya san shi sai san cewa ba zai gan shi cikin rudu ba amma ko duk da haka na idan muka saka mu kan position ɗin shi muka yi tunanin duk abin da ya same shi ya same mu sannan haɗe da cewa yana jinya da jikin shi wanda duk yanzu misali kafan shi yana samun dan sauki amma da rauni a tare da shi hannun shi bai gama barkewa ba har yanzu kuma a ce mutum ba kawai ya rasa yara ba ba kawai ya rasa mabiya ba da ɗaliban shi ba kawai duk wa'annan abubuwan ba da ma abubuwan da ya mallaka da ya rasa ba wa'annan ba kawai ya rasa wani bangare na jikin shi wato ya rasa idanuwan shi ya rasa idanuwan shi zan ci idanuwa saboda idan shi ɗaya babu ɗayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi so ɗaya yake da ce ya rasa duka idanuwan shi kuma a ce ban da haka nan kawai an raba ka da da kake so ba ma batun mutum yana cikin duk wannan damuwan ya zai samu wanda zai tattauna wannan matsalan da ba an raba shi da family din shi kama daga kwamitin bincike na gwamnatin kaduna wanda ya kammala aiki ya mika rahoto da ya bugi jake ya bugi taiki kan akasin har zuwa hukumar kare haƙoƙin bani adama sun saurari bayanai daga dukkan sassa da ke alaƙa da gamar da ba da tabbacin yin adalci gwamna nasiru erufai na kaduna ya ba da tabbacin bin kadun dukkan sassan baya ga batun na 'yan shi'a erufai ya buƙaci malaman islama su dage wajen shiga yankunan karkara don wayar da kan musulmi a ƙidun islama da rigakafin duk wani lamarin da ka iya tada ma nan gaba duk abin da aka ce a yi din Ƙoƙari a yi domin mu samu zaman lafiya da kare addinin musulunci da suna na sallallahu alaihi wasallam a kasar mu wani abu da muka lura da shi a wannan jiha. na kai wannan magana mitin ɗinmu na gwamnonin arewa suka nuna mana suna da shi kaɗan amma ba kamar jihar kaduna ba a ƙauyukanmu na jihar kaduna tun ba wurin su so ba makarfi kudan ba muna da wasu irin sect iri-iri suna fitowa akwai wasu ahalul qur'an wanda su kawai abinda qur'ani ya faɗa ba ruwansu da sun saboda haka alwala ba su yin sunnonin alwala sai farillai ba su yadda da hadisi ba akwai wata mata ma da ta ce ita tana magana da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam subhanallah to muna da irin waɗannan ƙanƙananan kowannen su sai su ce su musulmi ne gashi gashi yawanci abin da muka gani a ƙauyuka ne inda akwai jahilci da talauci a fi sa ido a ƙauyuka gwamnatin najeriya ta shugaba buhari ta ɗauki matakin duba abubuwan da aka gano sakamakon akasin na zaria don yin adalci ga dukkan sassa nasura da mai kamarar amurka daga abuja najeriya amin kuma a gaida el hikaya kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar inda aka shiga tayar da komatsar mata ta hanyoyi daban-daban ciki har da koya musu kanikanci. Tamar Abari gare ki. Kimanin 'yan mata 21 ne yake samun horo a cibiyar koyar da sana'ar hannu da ke jiratawa ta jihar Maradi. Wannan yana da nasaba da niyyar gwamnatin Nijar da ban hannun abokan hulɗa irin su UNICEF da UNFPA na kyautata rayuwar 'yan mata. wanda yake babban haƙƙi ne da ya rataya a wuyan hukumomi da wasu ƙungiyoyin. Babban ƙalubalen da mafi yawan yara mata ke cin karo da su a nan jihar Maraɗi shine na auren wuri da yake haddasa musu matsaloli a fannoni daban-daban irin su kiwon lafiya, ilimi, zamantakewa. Mafari kenan ƙungiyoyin duniya irin su UNICEF da UNFPA ke ta fafutukar ganin sun kawo waɗannan yara mata tasu gudunmuwa ta yadda za su kaucewa fadawa matsalar. Sa'adatu Isa na ɗaya daga cikin 'yan matan 21 na jiratawa da ke ɗaukan horo na gyaran moto. Abin ga hanyar da muka bi ta UNFIA aka shegaron aka buɗe mu kuma gaskiya maka taho an fara koya min ilimi mun da can na shekara ɗaya mun gama ga aiki da muka zo abin ga nu APIA ce ai ta abin ta gayyato mu kuma muka zo nan ne alhamdulillah an gode ma Allah kamar da me da kika iya a nan wurin gaskiya na eh, abin ga na iya eh, gyaran sufam da buji ka kwance shi ka maida da shantama ita ma na eh, iya kwanci ta in maida kaca ita ma na iya kwanci ta in maida in ragewa ne na iya rage kuma in kara ne na iya in kara kafureta na iya abin rage shi kuma na iya abin ga in shike na in iska na wucewa ka san shan mai ne yake in baya wucewa kana iya ka rage shi kuma ka gyara shi kenan in abin ga in iska na wuciya mai mutu yake sha in ba wuciya kuma gaskiya mutan ka lahaya lawaye ilimin wani tsari ne na UNFPA da ke taimakawa 'yan matan su san su madan zilaha matu ma'aikaciya a UNFPA rashin jihar maradi ta bayyana mana yadda tsarin yake to wanga ilimin da an ka kawa shi don a kiyaye da auren gaugawa wannan auren latsaye ake ciya da aihuwa ga da matsaloli da suke kawo aka kawo shi first pilot a 2013 sai aka fara a nan da jira ta yara tamani aka espace biyu kowane espace na da 40-40 ana koya musu abin da ya shahi kiwon lahiya da tsafta da zamantakewa da yadda za su yi sana'o'i dala kamar da ta dala biyu yadda za ka yi zaman duniya ka kiyaye zamantakewa da kai da iyaye da abokan zama yayin da shamsiya tsahiru da sharifa sa'adu suka yi kira da a kama musu bayan sun gama wannan horo za su buɗe nasu garejin. In muka gama wannan horo muna fata proje ta samu mu hannu mu ma mu buɗe ma'aikatan ta garashi. Gaskiya aiki ana ci na maza ne amma mu ma yanzu mata kinan da aikin da namiji ke iya mu ma mata muna iya yanzu in aka ga mun kware mai iya kenan maza mu ma su rinka kawo mu aiki gaskiya unifiya ta tallafa mun kuma mun ji daɗi kuma mu masu ma sun ji daɗi wata na ni dai gaskiya yanzu in muka gama wanga horo mu buɗe mu ma garaji ta mu taka mu kenan sannu sannu muna yi bubakar sa'idu shine magajin garin jiratawa cewa ya yi ana samun ci gaba sosai a wannan al'amari guri da aka samu gawa na canjin ra'ayi canjin tunani na jama'a ya sauya tunda an taɓo al'ummar da ya kamata su ne ɗaya mata abin jin daɗi shine wannan aiki eh, da finiyar take kawo mu muna jaddada mu muna fatan allah ubangiji ya sa duka masu hannu da shuni su kawo mu irin wannan wasa'u wanda za su shahi babban sashi na al'umma wanda duk ci gaban da ake so in ba a taɓo shi ba to za a ɗauki lokaci kamun a samu canjin rayuwa. Lamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Wannan zamani To gaida tamar yanzu kuma bari in koma gefe baba Yakubu makeri ya gabatar mana da wani rahoto na musamman kan tauye 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar Somaliya. Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kashedi game da hana walwalar 'yancin faɗan albarkacin baki da yake yin barazana ga komawar Somaliya akan tafarkin demokuraɗiyya bayan shekaru da dama da ƙasar ta tana fama da yaƙi da tashe-tashen haƙula. Wakiliyar murya Amurka a Geneva, Lisa Schlein, ita ce ta rawaito game da kaddamar da wannan rahoton wanda haɗin gwiwa ne tsakanin cibiyar agaji ta majalisar ɗinkin duniya a somaliya da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniyar Wannan rahoto mai shafuka 48 ya tattara take haƙƙin bal'adama da suka faru a Somalia kamar cin zarafin 'yan jarida da 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama da shugabannin siyasa ciki har da kashe-kashe da kame da tsarewa da tsoratarwa da kuma rufe muhimman gidajen jaridu. Cecil Poli ita ce mai magana da yawun hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma shaidawa murya Amurka cewa ana auna waɗanda ake kuntatawa ne da zammar hana faɗan albarkacin baki da kuma bayyana ra'ayoyi. ta ce kungiyar ta'adda ta al-shabab tana hana 'yan jarida aiki a duk wuraren da suke karkashin ikonta da kuma nufin gallazawa ma'aikatan jarida a faɗin ƙasar amma ta ƙara da cewa rundunar tsaron tarayya da na jihohi suna zama barazana ga 'yan jarida da 'yan siyasa fiye da kowa. It's a key concern that remain in Somalia that journalists cannot operate more freely and over the last six months there is a new trend that seems to ta ce babban damuwa ce kasancewar zuwa yau 'yan jarida ba su da sukunin yin aikinsu ba tare da tsangwama ba ta ce kimanin watanni shida da suka gabata akwai wani sabon salo da ya kunno kai a cikin wasu jihohin kasar inda wasu mutane da ba a gano ko su wane ne ba suke kuntatawa 'yan jarida akan tituna suna cin mutuncinsu har da bugu ko shakka babu muna ganin wannan a matsayin babban haɗari ga 'yan jarida da walwalar faɗan albarkacin baki da dimokuraɗiyya baki ɗaya. rahoton ya rawaito cewa an kashe 'yan jarida 30 da 'yan majalisa 18 tsakanin shekaru hudu da suka shuɗe a somaliya an kuma rawaito batun kame da tsarewa 120 da aka yi wa 'yan jarida tsakanin watan janairun shekarar 2014 zuwa yulin shekarar 2016 Poli ta ce mawuyacin abu ne a hukunta masu aikata wannan ta'asar saboda sashen shari'ar Somaliya ya yi rauni. One of the key concern is about the independence of the justice system because it's still very much uh, guided by clan politics. Wata babban um, damuwa kuma ita ce 'yancin alkalanci saboda har yau uh, siyasar kabilanci ne ya mamaye harkokin shari'ar wanda yake kuma fama da rashawa. ta ce babu masu sa ido a kan ayyuka alkalan sakamakon haka ne wannan sashin ke aiki ba tare da yin lissafi game da take 'yancin faɗan albarkacin baki da ake aikatawa ba puli ta ce shugabannin 'yan siyasan kabilanci su ne ke hana mata shiga siyasa da harkokin jama'a ta ce gwamnatin somaliya ta ga wannan rahoto kuma tana ɗaukar abubuwan da ke kushe ciki da shawarwarin rahoton da muhimmanci Puli ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu ƙwarin gwiwa da yadda gwamnatin ta rungumi rahoton kuma ta yi kira ga hukumomi da su gaggauta ɗaukar matakai da za su ba da damar 'yancin faɗan albarkacin baki kuma su ƙarfafa aƙidar demokaradiyya a Somaliya. To yanzu kuma bari in shigo Malam Makeri inda zan gabatar da wani rahoto kan matsalar wato sace-sacen mutane a jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Yanzu haka dai ayyuka masu satar mutane domin neman kuɗin fansa na fa ƙara ƙazanta a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya. Lamarin da ya kai har a jalin gwafa da jihar jama'a ba su tsira ba kamar yadda ya faru a bakin bankin Zenith inda aka yi awon gaba da wani matashi mai kimanin shekaru 28 da haihuwa ko da yake daga bisani an matsince shi a wani kauye da ke kusa da garin numan a jihar adamawa a ina aka same shi after numan sun jefa da shi ne ko da ya kai a sun jefa da shi ne kawai wallahi haji bayan abubuwan da yi jami'an tsaro sai sa ido wannan abubuwan yana yawan faruwa in an fito bankuna in ka kafi kun ka fito bankuna a zuwa ka ba hura ma wani wani wani abu kawai ka rasa inda kake a ji a kwashi a da kai wannan abu ya sha faruwa bincike na ko nuni da cewa yawaita makamai a hannun jama'a shine ma haifar da yawaita ayyukan ta'addanci kama daga boko haram sace mutane wato kidnapping da kuma ayyukan tsageranci a yankin Neja Delta da ke da albarkatun mai a Najeriya. Kuma waɗannan matsaloli ne ma yasa yanzu ake samun hayyafar kungiyoyin sa kai na 'yan banga domin su kawo al'umma ɗauki da kuma taimakawa jami'an tsaro. To sai dai kuma tuni ma aka soma kokawa game da wasu kungiyoyin da suka hada da nauni mai yaƙi da ɓata gari a jihar Taraba da ake wa lakabi da Shehu Musa Aljan batun da koyi sa rundunar 'yan sandan jihar soma bincike akan irin waɗannan 'yan sa kan. CP Yakubu Baba Sunana kwamishinan 'yan sandan jihar taraban wanda tun farko mako ya yaba da ayyukan aljan ya ce fa akwai wani hanzarin da ba gudu ba a yanzu to aljan kokarin da yake ya yi a wasu wurare shine sa aka kawo shi na sami labari ya zo ya kakkama barayi ya kakama makamai a hannun barayi ya kawo in ya ma nuna maka hotunan da na zo na samu wanda aka ce shine ya kawo to amma na sami koke-koke a kan shi don na iya tunawa wasu sun zo nan gabana suna bani labari a kan shi to ni kuma na ce to lailai ina so yi dan bincike a kan shi sau tari ma akan zargi irin waɗannan kungiyoyin sa kan ne da wuce makaɗi da rawa wajen yankewa wanda ake zargi hukunci ta hanyar ɗauri da ma sauran nau'in azabtarwa to koya masana shari'a ke kallon ayyukan irin waɗannan kungiyoyi a yanzu barista Idris Jalo wani lauya ne mai zaman kansa ya ko bayyana abin da doka ta tanada su yan sanda sukan iya amfani da wasu mutane don su cimma burin da doka ta basu amma babu dokan da ya ba wani daban ya kama mutum ya ajiye shi ya hukunta shi akan laifi kan kowane laifi ne sai idan ya kai ma hukuma wa'annan mutane da yan sanda su iya amfani da su ma dole su inda sun kama mutum su kawo ma yan sanda a take yan sanda da ke da haƙƙi su yi bincike a kai sannan su kai su kutu ko kuma su tura su eh, ma'aikatan shari'a ya kamata kuma hukumar yan sanda su ɗauki mataki a kai don zai zama akwai hatsari a ci eh, ko kungiyar eh, loyi saboda hatsari ne ba hatsarin wasa shi ma da yake kan wannan batu dr bawa abdullahi wase wani masani haka tsaro a najeriya na mako ganin akwai bukatar hukumomin tsaro a najeriya da suke gudanar da bincike akan samu batan basira daga gurin jami'an tsaro ah, waɗansu su yi shigan burtu su zo su ce za su taimaka musu a ah, alhali kuma suna yi ne don su nemi kariya su sauya kamanni an jima su koma su je su yi barnan su zo su bigi kuma su tafi da dukiyoyin da suka ɗauka ta wani bangare a duk lokacin da jami'an tsaro suka ga wani ya zo ya ce zai taimaka to shi ma karan kansa ba tare da ya sani ba ya zama a tambayi tarihinsa na farko yaya yake to idan ba a yi haka ba za a yi kitso da farko Dr. Ba Abdullahi Wasu na wani masani haka tsaro a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Ibrahima daga Taraba kuma bari mu gangaro jihar Filato inda aka samu bullar zazzabin lasa. Zainab Babaji gare ki. Gwamnatin jihar Plateau ta tabbatar da bular cutar zazzabin lasa a ƙananan hukumomin Jos ta Arewa da Riyom a jihar Plateau. Jami'i mai kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Dr. Nimzin Falam ya shaida mun cewa sun sami rahoton mutum bakwai da suka kamu da cutar. Mun samu kamar mutane guda bakwai da suka zo Jud da wannan cuta alamun cutan. Mun yi bincike, mun doka jinin aka kai Lagos an goda. A cikin guda bakwai din nan guda biyu suna da cutan amma guda biyar ba su da shi so yanzu ma cikin biyu din ma an riga an yi musu jinya wani ma an riga an salame shi ɗayan kuma yana samun lafiya sosai so ba wani fargaba. to wani matakai kuka ɗauka domin tabbatar da cewa sauran mutane ba su kamu da wannan cuta ba mun ba da rahoto zuwa duk kananan hukumomi in abu haka ya auku akwai ma'aikatan da an riga aza su muna kiran su rapid response team suna ta kan wayar da kan mutane game da wannan cutan wannan cutan ana samu ta wani bera ne cikin fitsarinsu da kashin su din nan mukan kamu da wannan cutan so shawaran da muna faɗa ma mutane kada ku dinga bar beraye su zo su kasashe a cikin gidajen jama'a za su san menene alamomin wannan cuta yakan fara da zazzabi wani lokaci zai zo da tare wani lokaci sai ka gan kasalan jiki wani lokaci sai ka gan ido yi ja wani lokacin in ya riga ya dan nisa sai ka ga jini zai fara fita wasu wurare kamar hanci ko ido ko kunne ma za ka gan jini yakan fita Dr. Nimzin Falam kenan jami'i mai kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau. Solomon Barnabas Buswat shine jami'in da ke sa ido da ba da rahoton bullar cuta a jihar Plateau. Ya ce duk da yake ba a samu rasa rai ba, jama'a su ɗauki matakan kare kansu daga wannan cuta mai haɗari. Akwai wasu abincin da ana sayar wanda ba a dafa su sosai, kamar masu shan garin kwaki din nan. Kaga in ba a storin in shi mai kyau ba, beran sun yi fisari kai ba za ka sani ba. In za ka ci abinci dole ka dafa shi yayi kyau a wanke hannaye in wanda yana da kudin da zai iya saya abinda muna ce hand sanitizer ya saya bayan ko ta gai da mutane da yawa ka shafa a hannu don yana yana cleaning hannun sosai idan an zo asibiti da wuri an fara jinya da wuri mutumin ba zai mutu ba Biyo bayan rahoton bullar cutar ta lasa a jihar plateau gwamnatin tarayya ta cibiyar takaita yaduwar cututtuka ta turo wata tawaga don gudanar da bincike kan inda cutar ke bullowa da kuma wayar wa jama'a kai kan yadda za su takaita yaduwarta. Dr. Sam Sambo na ɗaya daga tawagar ta gwamnatin tarayya. A wurinmu ba a fito a fada cewa wannan na da ciwo sai an diba ko jini ko wani abu a jikin mutum a jiya auna akwai magungunan da aka aiko aka kawo state government sun saya magani magani da na kyauta ne duk da yake cutar ya zuwa yanzu bata kai ga kisa a jihar ba bayanai na nuni da cewa cutar zazzabin lasa ta yi sanadin mutuwar mutane a jihohin anambra bauchi gombe yayin da a jihar rivers ma ake da rahoton bullar cutar Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Zan gaida likitoci masu kulawa. To a gaida Zainab, yanzu kuma za mu waiwayi wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aiko mana. Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello daga karamar hukumar Donga jihar Taraba, shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Hakikanin gaskiya 'yan gudun hijira da aka ce su gidajensu abin a yaba ne to amma fa lamarin yana buƙatar kyakkyawar kulawa ta ɓangaren tsaro muhallinsu maka da kuma kiwon lafiya sannan ba ma kamar ɓangaren tsaro ɗin nan don kara a yi baya ba zai a ni ne abubakar garba jabo karfin madaki ra'ayina ne da zan ba shugaban da yake ya ce yana son a yi aikin gona ne tsakani da allah to duk wata tarakta da wata kayan gona da aka siya tun wancan gwamnatocin suna na a cikin kasan wasu sun lalace ne wasu an sace su ne a yi kokari a tarkaso masu shi a hannu a samo su fiya fat kuma a yi kokari a gyara refinery da muke da su guda uku a najeriya din tashi suna aiki suna tace diesel da petrol da sauran mai da injinan nan za su yi aiki da su Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace ne karamar hukuma ta Bali Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da kiraye-kirayen da wasu yan PDP ke cewa Buhari ya gaza ya sauka sai mu ce ma abin kunya ne ga ɗan PDP ya ce Buhari ya sauka. tattalin arzikin najeriya ya karye ne ta dalilin mulkin da pdp ta yi na fir'aunanci a najeriya shekaru goma sha shida ta rubuta tattalin arzikin najeriya ta sanya talakawan najeriya cikin halin ha'ula'i to yanzu kuma ga baba yakubu makeri ya dawo da labarai amma fa a takaice shugaban fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba barack obama ya soke gana wadda aka shirya zai yi da shugaban philippines rodrigo duterte biyu bayan wasu kalamai na batanci da aka rawaito shugaban na philippines ya yi inda ya amfani da wasu kalamai munana akan shugaban na amurka tun da farko dai shugaba obama ya faɗa cewa da ya so ya yi amfani da haɗuwarsu da shugaban da duterte a wurin taron kolin laos don tado da maganar wasu mutane sama da dubu biyu da aka yi wa kisar gilla bayan zaton su da aka musu na safarar miyagun kwayoyi da kuma amfani da su wanda aka yi musu tun lokacin da duterte ya hau kargan mulki a cikin watan yuni a nasa a bangare kuwa duterte ya kare kansa game da kashe mutanen a bisa hujjan da ya bayar cewa yana biyewa bukatun waɗanda suka zaɓe shi ne To a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Baba Yakubu Makeri da wanda ya bada umarni Salaman Abu dan mutan Ghana da kuma injine mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri sai an jima.